Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu albarka, barkanku da wannan lokaci, barkanku da zuwa channel namu na Darul Furqan TV. Insha Allah a yau zan yi bayani ne akan matsalolin mama wato nono wanda a turanci ana kiranta da breast. Menene yake haifar da zubewansu sannan kuma wace hanya za a bi domin a magance matsalar zubewar nono yadda za a iya tsaya kyam ko da kuwa mace ta haifi 'ya'ya bakwai ko takwas ko goma da izinin Allah dan uwa yar uwa idan yau shi ne farkon ziyararka a wannan channel namu na Darul Furqan TV to don Allah ka sauka kasan bidiyon za ka ga kalmar subscribe da jar alamar rubutu ka danna bayan ka danna sai ka danna alamar karrawar sanarwa sannan ka zaɓi all hakan shi zai sa ku dinga samun bayananmu na magunguna a koda yaushe a duk sanda muka ɗora za a sanar da ku sannan don allah gudunmawar da za ku ba mu ita ce liking ku yi mana likin a wannan bidiyo don Allah ku yi likin likin naku ita ce za ta ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo muku shirye-shirye mabambanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd masha Allah a takaice kamar yadda muka sanar a titles za ku ga cewa maganin zubewan nono fi sabilillahi insha Allah haka ne amma ga takaitaccen bayani game da abubuwan da suke sa nono su zube yana daga cikin abubuwan da suke zubar da nonon mace a lokacin da ta kasance a cikin halin na farko akwai yawan tunani tension wato yawan damuwa to yakan sa mace nonuwanta ya zube ko da kuwa tana cikin jin daɗi matukar hankalin bai kwanta ba sakamakon a lokacin tana buƙatar ta ga kanta ta cikan mace ta tumbatsa amma ina saboda yawan tunani da rashin kwanciyar hankali sai ka ga mace nonuwa sun zube alhali ko da tana cikin jin daɗin sakamakon hankalin bai kwanta ba sai a kiyaye wannan domin dalili ne na zubewar nono a duk da mace ta kasance a cikin irin wannan halin abu na biyu shine rashin samun abinci masu gina jiki da kuma rashin ƙoshi da yunwa waɗannan abubuwan suna haifar da matsala ta zubewar nono wato ainihin zubewar nonon mace lalle ya kamata a kula kwarai da gaske wajen cin abubuwa masu daɗi ko kuma ƙoshi dai a samu lafiyayyen abinci wanda yana taimakawa kwarai da gaske wajen mace ta ga nonuwanta ya cika kuma ya tsaya yanda ake bukata ba tare da an samu matsala na zubewa ba sai a kula da wannan a dinga kula da abinci da za a dinga ci insha Allah zai taimaka kwarai da gaske kafin mu faɗa muku maganin ne nake kwararo muku waɗannan bayanai domin ku san dalilan da suke sa nonuwan mace su zube sannan abu na gaba shine kamar yadda mata suke ɗame ƙirjinsu a lokacin da babu brazier a jikin su hakan shi ma yana taimakawa ƙwarai da gaske wajen zubewan nono maimakon mace ta saka brazier ta kuma ɗore zaninta a ƙasa sai ta ɗaga zanin sama ta ɗame nonuwanta ba tare da breziya a jikinta ba hakan shi ma yakan sa nonuwa su zube a samu matsala kwarai da gaske kuma a ta magani ba a dacewa sakamakon an illata nono ta zan takaita a nan ba zan tsawaita bayanin ba ga magunguna da za ku haɗa ku tsaye da nonuwanku ku tsaye da mamanku kai tsaye ba tare da an samu matsala ba insha Allahu za ku haɗa waɗannan abubuwa kamar haka na farko za ki nemi man hulba idan kika nemi man hulba na misra mai kyau ba irin na bugun nan ba bugun misra mai kyau original ko na hemani waɗannan su za ku nema sai ki shafa shi a ƙirjinki idan kika shafa a lokacin da za ki bacci sai ki samu rigar mama wanda ya ɗame ki idan kika saka daga nan sai ki kwanta a yana da kyau kuma a lokacin ki sha cokali karami ki sha cokali karami guda ɗaya teaspoon hakan yana taimakawa kwarai da gaske ya yi kyau kuma ya tsaya a samu yanda ake bukata abu na gaba shine ki iya samun alkama ki nika idan ya nuku sosai sai ki hada shi da riɗi ki hada ki nika daga nan ki zuba musu madara sai ki yi kununsa ki dinga sha insha Allah wannan hanya ce mai kyau wadda yake ƙarawa breast girma ya kuma gyara ba tare da an samu matsalar zubewa ba wannan haɗin yana da matuƙar amfani ko da kuwa kina shayarwa ba zai taɓa bari a samu waɗannan matsalolin ba insha Allah sannan abu na gaba shine yin amfani da aya da kuma waken suya a cikin kunu wannan shi ma yana ƙara wa nono girma tare da kuma tsayuwarsa da hana zubewansa matuƙa ƙwarai da gaske insha Allah sannan ga kuma wani haɗi ku kalli wannan bidiyo a tsanake a nitse insha Allah zai taimaka muku kwarai da gaske na aya tana damawa tana yin kuninsa da safe da yamma yana tayar mata da nonanta sabanin yanda yake ai in kun lura talauci da yunwa na sa nonon mace lalace in ta samu abinci mai kyau da ni'ima to wannan abincin da za ta ci abinci ne kuma kayan ƙara gyaran jiki ne a jikin mace ina roƙon Allah ya gafarta mu ita kuma budurwa bata yi aure ba ba ta taba shayarwa ba ko ba bazauran da ba ta taɓa aihuwa ba man gulba kaɗai za ta je ta saya ta dinga shansa sau hudu a wuni yana illaji na breast din mace muna roƙon Allah ya taimake mu a cikin lokaci Allah ya gafarta mu da ya mana ina da